قال هذا رحمه من ربي فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا zulkarnain ya ce wannan katangar rahama ce daga ubangijina zai hana yajuju da majuju barna a bayan ƙasa amma idan lokacin da Allah ya ƙayyade na fitowarsu ya yi gabanin tashin alkiyama to zai mayar da ita ta zama daidai da ƙasa. Alkawarin Allah na daidaita ta da ƙasa da kuma fitowar yajuju da majuju tabbatacce ne zai faru babu sabawa a cikinsa.